بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان الثالث والثلاثون من شعب الإيمان تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها لنا دا علاقة دا ذكري متاكي أفضل الذكر وأجله وعظمه daga cikin imani gida na 33 daga cikin gidajen imani ta'didu ni'amillah ka rika kirga nemomin da Allah ya maka a zuciyarka kuma ka rika faɗi wa ma yajibu min shukriha da kuma abin da ya ba a goda ni'imomin da Allah ya yi ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya ma mutum mutum ya riƙa yawan ambatan su ya riƙa tuna su ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce qulil lilla. قل الحمد لله كتشي يبو يا تبتغى الله ككن يبو وند يا مكا مني وند يكوتتا مكا شي يسا اكتشي اي المده المشتمل على الحب هو الحمد حقا ابن, ابن القيم يفتع منا اتشن الوابل الصيب المده المشتمل على الحب يبند يقنش سويا يبند to shine ake ce masa alhamdu fa idza takarrara sara sana'an in aka maimaita to sai zama sana'u wa idza ishtamala al ala dhikri sifati al sara majdan idan kuma yaban ya kasance ya kunshi ambatan siffofi na cika na wanda ake yabo sai a kira shi da me sai a kira shi da majdu su ne guda uku aiko hamdun wa sana'un wa majidu. to alhamdulillah ulil hamdulillah ka ce yabo ya tabbata ga Allah wa qawlihi da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku kikkirga ni'imomin Allah la tuhsuha to wallahi tallahi ba za ku iya iyakance su ba ku ta kirgar ni'amul ibad ilahi alal ibadi kathiratu amma shi sai ya zaba mai sai ya ce wa ajalluhunna najabatul abna'i in ji wannan mai hikima ya ce ni'amul ilahi alal ibadi kathiratu nimomin da Allah mabayinsa masu yawa ne amma shi sai ya ce wa ajalluhunna najabatul abna'i amma shi a wajensa shi wannan mai malamin tarbiyya ya ce babban abin da ya fi a cikin ni'ima Allah shi ne Allah ya baka ‘ya'ya waɗanda suke nuja ba a zaɓaɓu a ce ɗanka bai taɓa kai ka caji ofis ba sai dai a gayyace ka taro a ce gashi nan ya haddace kur'ani sai dai a gayyace ka taro a ce an ba shi ijazar littafi kaza na hadisi littafi kaza na fiƙin littafi kaza na suduki littafi kaza na kaza sai dai a gaido ka a ce ai ya gama digirinsa yau zai rantsuwar sa ta zama likita yau zai rantsuwar rantsuwarsa ta zama injiniya to wannan yana da daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayi annabawan Allah sun kasance suna addu'a haka habli min ladunka waliyyan yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya addu'a zakariya alaihi salam shi yasa daga cikin sharɗan daga cikin sharɗan zaman kamar mu ne ka rika ma ƴaƴanka addu'a alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama duk lokacin da zaka yi addu'a kai ma ƴaƴanka addu'a Allah shirye su wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yace wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma game da ni'imar da ubangijin ka ya maka fa hadithu ka bada labari at-tahaddathu bi ni'matillahi Ka kai gum kaka zama kaza ta ci ta share baki ambata ni'imar da Allah ya maka shi yasa zaka ji magabata in sun faɗi hafu sai su ce shukran la fakhra ce wallahi muna faɗi ne a matsayin godiya ga Allah ba muna alfahari bane na gode ma Allah ne ka gode ma Allah shi yasa zaka ga kana karanta wasu maganganu na magabata sai ka kaman suna yaban kansu ba yaban kansu suke ba suna gode ma Allah ne da ni'imar da suke ciki mai daɗi sannan kuma a dawwana wannan a aje wannan magana ta zama ƴan baya su ɗauko su karanta su koyi da su ba albahari suke ba ba nuna isa suke ba ba nuna su wasu bane godiya suke ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya musu ni'ima babba so da mu zama masu gode ma ni'imar Allah sai mu zama imanin mu ya tabbata al-imam ibn abid dunya rahmatullahi alayhi yana da juz'i akan ash-shukr a cikin ajza ɗinsa da ya rubuta an tattara mawsu'at sa mujalladai tara ajza ne ajza haka ya rika yi majalis ne ya rika imla'i abubuwan da suka shafi ilmus suluk juz'un fi zammi duniya juz'un fi sabar juz'un fi shukur juz'un fi hibzil umr duk ga su sau da ka ambaci nemar da Allah ya maka ba alfahari ba ne wa ƙaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah subhanahu ta'ala da ya ce fazkuruni azkurkum ku ambace ni nima zan ambace ku faman dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min dhalika mala'i in ka ambaci Allah a cikin wasu jama'a na ƙasa nan to Allah sai ya sa ambace ambace ka shi kuma a jama'a ta sama al mala'ul a'la washkuruli ku gode mini wala takfuruni kar ku bijire min kakku ku kafirce mu lafazin shakara lafazi ne mai ban sha'awa shakara lahu shakarahu duk wanda kace baka zaba mana hawo ba shakara lahu kaga ga qur'ani yazo da shi washkuru li kaga washkuru li sannan kuma yana zuwa da washkuru ni ni shakarahu shakara lahu hmm. wa ghairi zalika mimma manna Allah ta'ala ala ibadihi da kuma makamantan waɗannan ko waɗanda ba wannan ba cikin abin da Allah ya baiwa ga bayinsa wa zakkarahum biha fi kitabihi kuma Allah subhanahu ta'ala ya tunatar da bayinsa a cikin littafinsa akwai ayoyi da yawa da Allah subhanahu ta'ala ya bai wasu ga mutane a matsayin yana tunasar da su cewa su tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu dan hatta saukar da ayoyin su kansu ni'ima ne a nuna maka ka gode a koya maka yadda za ka yi godiyar ai ni'ima ne ولحديث أبي ذر الجفاري رضي anhu fi في صحيح البخاري Hakanan a cikin hadisin sahihul bukhari da sayyidina abu dharin al-gifari radiyallahu anhu yayi riwaya yace kana rasulullah sama idza akhadha madja'ahu min al-layl mm. annabi sama ya kasance idan ya zai tafi ya tafi wajen kwanciyarsa da daddare qala sai yace bismika amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake bacci wa ahya kuma nake rayuwa amutu wai anamu ne mm. wa ahya ai suna cewa annawmu mautatun suwa wal mautu nawmatun kubra bacci karamin mutuwa karamar mutuwa mutuwa babban bacci ko Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما درحتم بالنهار هذا يتوفاكم أي ينومكم وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينومكم شين وانده يكساق في بتشي دا ددره ويعلم ما درحتم بالنهار إن ينيكم ينا سند أبن كي أي كتاوة وإذا استيقظ قال سنة إذا أن نفسه ميتاشي دا باتشي الحمد لله الذي أحياني yabo ya tabbata ga Allah wanda ya rayar da ni ya dawo min da raina ya tayar da ni daga bacci a hayani ai ai qazani bada ma amatani ai bada ma nawwamani bayan ya sa ni ne bacci wa ilaihi nushur dama tashi ga baki dai a hannun shi yake annashu annushu tashi a wajen sa yake gabaki da to kaga bacci kai fa amma me ka yabi Allah subhanahu wataala al-imam al-qayyim rahmatullahi alayhi yana da littafi juz'i ɗaya da ya sa suna sighatul hamd tambaya aka masa akan wata siga ta hamdala wacce bata tabbata a nassusa ba to shine ya rubuta littafinsa akan wannan yake raddi akan cewa wannan siga siga ce da ba mai kyau ba sannan kuma ya kawo siyar masu ban sha'awa masu ban sha'awa masu burgewa siratul hamdi sunan littafin kenan na malam ibn qayyim wa hadisi suhaib radiyallahu anhu fi sahih muslim sannan da hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi radiyallahu anhu da ke cin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace adaban li amri al-mu'mini abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mummuni inna amrahu kullahu khairun al'amarin mummuni gabaki dai alheri ne babu faɗuwa ƙasa banza a cikin rayuwar mummuni walaysa zalika li ahadin illa lil mu'mini ba wanda yake da wannan falalar da wannan daraja sai mummuni in asabatu sarra'u shakar idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi kun tuno da abinda malam eh, malam ibn abdul wahhab rahmatullahi alayhi ya bude littafin sa al-qawaid al-arba' wa adillatuha وأسأل الله تعالى أن يجعلك الله تعالى أن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر وإن شفي شكر قو هكا قوم كمان شون وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له idan kuma abin damuwa ya same shi shine zarra'u sabar sai ya jure fa kana khairan lahu sai zama masa alkhairi sarra'u shukur darra'u sabar kike ka dadi wanne fi wahala الشكر يافع الصبر وهلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا رويتو أتشن سنة الترمذي الإمام الترمذي رويتو شد إسنادي صحيح يتشي ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر بالضراء وانت فصبرنا ce an jarrabe mu tare da annabi sama da wahala da damuwa da kunci da rashi da bala'i sai muka yi haƙuri muka jure amma bayan nasa sama ya rasu sai gashi duniya fa futihat fa futihat lana dunya bi abwabiha aka bude mana duniya da kofofinta falam nasbiq muka kasa hakuri ada babuna ba'dha sashin mu ya rika gaba da sashi kuma ka kalli tarihin wasu akwai mutanen da aka kama su ana sa su a gidan yari amma falamma kanatid duniya lahum kaifa khasaru da gwamnatin su ta kafu suka yi gwamnati ya gwamnatin kuma take zama can da a tsohuwar gwamnati a kama a ɗaure a buga a buga ko amma Allah ya juyo musu wa tilkal ayyamu ha bainan nas sara dawlu lahu to ya suke sai su manta da wannan abin da suka yi da kaga wannan yana da wahala a shukur. أصعب من الصبر قد يصبر الإنسان في الضراء kana iya samun ustazu dan MSS ustazu sosai dan MSS lokacin ana ana ana jami'a kaga wando masha Allah a dangale ga gemu Allahu ha ba malam da ya shiga ofis, an gama sabis, an samu aiki ya fara juyawa a kujera ha ba malam in ka sake kai sallama a ofis ɗin shi sai ka ji zagi assalamu alaikum wai kai ka san tsohuwar sanayya assalamu alaikum yes ya manta kuli-kuli ake ci da ba kuli-kuli da garin rogo wallahi sai a zauna a ci kuli-kuli da garin rogo so ɗaya a rana kuma aka yi haƙuri a yi masallaci a riƙa azumi asuwaki a yi ta asuwaki a ɗangala wando amma da an jarrabe shi ya rayuwa ta canza mota ta samu gida ya samu ba shi ba ne na jiya shi za akwai ta sai kai ta tsantsan. so ake yi an tasbira inda bala'i inda limtina inda limtihan yi hajuri sannan wa an tashkura inda limtina in daɗi ya zo kuma a ga godiyar Allah a tare da kai to shine imanin mutum ya tabbata amma tasbiru inda limtihan amma wala tashkuru inda limtinan na na kasar imani imani ya tawaya akwai damuwa to wannan yana da hadari akwai misalai da yawa da suka faru a rayuwa ta mutane lokacin da suke cikin damuwa zaka gansu sun jure amma da sun samu dadi kuma kenan to wannan wannan wannan wannan gashi nan shine hadisin da ya kawo mana bari mu karanta baiti dai mu tsaya wa bihi qala al-bayhaqi ta wannan ne al-imam al-bayhaqi a cikin asalin littafin sa na al iman ya kawo wani baiti yace haddathana wannan ana din ikhtisari ne na malaman hadisi da suke amfani da shi a matsayin haddathana mun gane حدثنا الحافظ أبو عبد الله قال أنشدني أبو عبد الله بن أبي زحل hadisi ko waka za a kasi an kama ta isnadi har waka tana da isnadi ba ku akwai matsalar shi'iri ba ko ba akwai matsalar hadis ba ba akwai ya subuti shiri. وإسناده إلى قائله بدون وضع ولا اختلاق ولا صنعة ba ilmu al'aguz ba ilmu riwayati shi'ir ina ilmu musalin shi'ir قال أنشد أبو الحسن الكندي القاضي راون آه، دواقة تقيق ريشنا إذا كنت في نعمة فرأها فإن المعاصي تزيل النعم idza kunta fi ni'matu qali isnadin wannan baitin in ka taba jin shi tun can da zuga isnadi kana da idza kunta fi ni'matin in ka kasance a cikin wata ni'ima far'aha wallahi ka kula da ni'iman. nan fa innal ma'asiya domin sabo tuzilun ni'am suna kauda ni'ima in Allah maka wata ni'ima ka zama kana saba ma Allah daga cin sabo na farko shine ka ki godewa ka ci ka ƙoshi maimakon ka je kai sallah su ko mutum ya je na tambaye ka ga matakin farko kenan so daga ni'ima ba ta tabbata inda saban Allah al-imam sufyan rahmatullahi alayhi yana cewa kuntu utitu fahma al-qur'an falamma qabiltu as-surrata sulihtuhu ce wallahi da Allah ya bani fahimta Alƙur'ani. amma lokacin da na je na karɓi kyauta daga sarki ba fa shi ya ce a bashi ba kiran shi aka yi aka bashi ko aka masa aka yi ya ce su sai aka kwace fahimtar لا بسم الله الرحمن الرحيم